انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم حقيقه wanda yake amfanuwa da gargaɗinka shine wanda ya gaskata da wannan alkur'ani kuma ya yi abin da ya zo a cikinsa ya ji tsoron ubangijinsa a ɓoye inda babu mai ganinsa, to wanda wannan ce siffarsa, to ka ba shi labarin da zai faranta masa rai, na goge masa zunubansa da gafarta masa, da kuma lada mai girma da yake jiransa a lahira, shine shiga aljanna.